Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasa sai alƙaluman hauhawan farashi ya ragu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajifansu. Jama'a asalamu alaikum. Da rashin tayi kenan, shirin da ke faɗakarwa akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci wanda ni Salu Garba ke gabatar muku da shi kowane mako. Yau za ku ji cewa kasafin kuɗi baya yi wa talakawa tasiri muddin aka ci gaba da samun rashin aikin yi da hawa-hawan farashin kayayyaki. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilin murar Amurka da ke Abuja tare da mu Ishau Aliyu da ci gaba da firat da muka soma tun makonni biyu da suka gabata. Wato, Ishau Eh, ana yin shayin muhawara tun ma gwamnatocin da suka shuɗe cewa kasafin nan kusan ba a iya aiwatar da ma zuwa rabin sama ya ka ga tsarin musamman ka kwatanta kasafin kuɗin bara ya ka ga yanayin nasarar aiwatar da shi to kasafin eh, bara an ce farko mu a tattalin arziki mukan kalli yadda gwamnati ta gabatar da shi ne shi ka kaga na bara budget ne na transition wato eh. na sauyin eh. gwamnati amma wannan sai ya zo da alakakai menene alakakai ya zo da eh, tawayan tattalin arziki sai aka yi masa suna da wannan abu kasafin kuɗi. Na ji akwai ko kalmar recovery ne ma ciki. Eh, budget of growth and, and economic recovery wato ana maganan fita daga wannan kangi mm. to fitan shi ne kullum muke gaya ma hukuma a yi a hankali kar ba a fita ba a ce an fita. saboda in da gwamnati ta ba da hujjoji cewa ku yi haƙuri kaza ne ku yi haƙuri kaza ne sai kuma ya zama na cewa an ce an fita wannan abun bashi to kaga waɗannan hujjoji sun kau to kullum a rinka aiki da abun da ke ƙasa kuma ana ƙoƙari ana kwatanta aikace-aikacen da ya kamata budget of economic growth a recovery misali na bana to kaga tun daga sunansa ya nuna cewa a ana ƙoƙari ne a fita daga wani kangi da aka shiga to wancan ƙangin an fita to shine za ka auna ci gaban tattalin arzikin da aka samu da wannan kasafin kuɗi. Hmm, Yusuf tun da ka kawo ma maganin fita daga kangin tattalin arziki gwamnati ko ce kwamitin tattalin arziki ya ce zuwa nan da wata uku wanda zai kare a watan agusta najeriya gaba ɗaya za ta fita daga wannan fatara ko gangin tattalin arziki da take ciki da ake kira recession shin ya ka ga wannan hasashen akwai alamun nasara ko cika baki ne na siyasa eh to ba za mu kira shi cika baki ba saboda mu muna aiki da alkaluma ne kasafin kuɗin triliyon bakwai da aka sa masa hannu galibi kashi uku ne kasafin kuɗi akwai kasafin kuɗi da ke kula da albashi wannan ɗari bisa ɗari ana yin shi akwai kasafin kuɗi na ƙananan ayyuka akwai kasafin kuɗi na manyan ayyuka to a manyan ayyuka wanda ya shafi harkan noma ya shafi harkan harkan um, kamfanoni da harkan gina tattalin arzikin kasan da harkan wutar lantarki da harkan ma'adinai duka wannan su ne suka samu tarnaki na yanayi saboda lokacin da ake gabatar da su so da yawa za ka ga an ware kuɗaɗe da yawa a kasafin kuɗi domin harkan noma to amma har sai a je a fara noman ba a samu kasafin kuɗin hannu ba wanda wannan doka ba za ta fara aiki ba dokan bara kuma ta riga ta sha wahalan zuwa wannan yanayi to kaga shi sai an koma wancan tsari kamar yadda muka yi magana a koma ƙasa a yi kasafin kuɗi tun da watan janairu shine watan farko da aka ɗauka a wannan ƙasa ya zama shekaran kuɗi watan shekaran kuɗi na farko to a yi ƙoƙari a ƙaddamar da shi sai an yi wannan sannan za a ga canje-canjen da kuma muradun gwamnati a gansu kiri-kiri idan ba a yi wannan ba to fa za a ta yin gaba ne ana waiwaye. Yusuf kana da ƙwarin gwiwa cewa wata uku kana ganin da wata uku za a ga canji cewa za ka yi mamaki in ka ga cewa an fita daga wannan kangin gaba ɗaya. Ito eh, mu a yadda muke kallon eh, al'amuran muna na gama maka mu a tattalin arziki muna amfani da ƙididdiga ne da aka samar. Daga ƙididdigar da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta samar wanda ya nuna cewa aikin yi ya ragu a cikin ƙasan. To wannan aikin sai fa ya koma sama. Bayan da za a yi aiki ya ragu ka ce za a fita daga ƙangi a nan da wata uku. Haka kuma hauhawan farashi wanda ya mamaye tattalin arzikin ƙasan. sai alkaluman hauhawan farashi ya ragu sannan mutane za su sake samun walwala da abin da ke ajifansu sai farashin da ake ba da aro kuɗi a banki ya ragu sannan masu neman aron kuɗi za su shiga bankuna su karɓo kuɗaɗe sannan su juya tattalin arzikin da shi duk waɗannan alƙalman musu muke kallo ba wai hasashe irin na siyasa ba ka faɗi abin da zai maka daɗi mu muna amfani da abubuwan da aka zo da su ne a ƙa'idance wanda haka kimiyya take kuma ita in ka bi ta to ba za ka sai dai a fushi da kai amma kai ba za ka fushi da kowa ba wato dai eh, yau dai za a ce kusan wannan abun sai yadda hali ya yi dai kawai eh, a'a idan alƙaluma suka fara canzawa daga wannan kasafin kuɗi da aka samu hannu sai mun jira mun ga yadda ya fara aiki sannan mu fara mu fitar da hasashen mu game da abin da zai faru a gaba wancan hasashe na wata uku wanda gwamnati ta yi dole ne gwamnati ta yi haka kamar mutum ne yana da uba mara lafiya in an zo gaishe shi aka ce ya mai jiki zai ce ya da sauki ne ba wanda aka ce a jikin fa ba lafiya fa kaga ba zai yiwu ba <laughs> dole zama akwai hikimar magana dole zama akwai hikima na mulki daban mu kuma aikinmu da Allah ya ɗora mana shine mu yi ta ƙoƙari tun da mu da ku da kuka ba mu wannan dama mu yi ta magana a ɗan abin da muka fahimta da abin da muka ga wasu tattalin arziki suna yi da kuma yadda muke tunani in an yi kaza za a ga kaza saboda lokuta da dama su wanda suke cikin gwamnati ba wai ba su san abin da ya kamata a yi ba ne a'a siyasa kan danna abin da za a ce a yin misali za ka ba shugaban ƙasa shawara amma sai ka ga kamar ba a nan ya karkata ba kuma in ka faɗa zai ga ba ka ɗauka ba to sai ka ɗauke shawarar sai ka shiru kana sane da ita sai ka tambaye shi me za a yi to irin waɗannan abubuwan su ke mana tarnaki a tattalin arzikin ƙasa ƙasan tana da arziki mai yawa tana da mutane masu yawa kuma ta tana kasafin kuɗi mai yawa in ka kula ai kasafin kuɗin ƙasan da aka yi a 2015 triliyon hudu ne amma wanda aka yi a 2016 triliyon shida ne wanda aka yi a 2017 triliyon bakwai ne amma sauƙi ya samu ma mutane da yawan wannan hauhawan farashi ya ƙwace komi ne to sai an yi fada da hauhawan farashi hauhawan farashi in bai gyaru ba to tattalin arzikin mutanen ƙasan ba zai gyaru ba tunda abin da suke samu ba gyaruwa yi ba na galibin mutanen ƙasan kuma ƙasan za ta samu buɗuwa ne na buɗe sauran tattalin arzikin ƙasa wanda kasafin kuɗi ne zai iya wannan abin ya bunƙasa harkar noma ya bunƙasa harkan kasuwanci ya bunƙasa harkan eh, ma'adinai, ya bunƙasa harkan eh, wasanni a bunƙasa harkan eh, filafilai da sau irin waɗannan abubuwan kowa ya yaɗu ya samu ƙaruwan kuɗi in ya samu ƙaruwan kuɗi to shine fita ai daga recession domin recession kullum in za ka auna an fita daga tawayan tattalin arziki ka auna da kanka shin jin daɗin da kake yi ya ɗan ƙaru ko ko ya ɗan ragu in ya ɗan ƙaru to kai ne abin bincike na farko akan ƙaruwa in kuma ya ragu to sai ka koma kuma na wani in ka koma na wani sai ka koma na wasu sai ka koma na mutum ɗari sai ka ce to a cikin mutum ɗari suwa suka samu ƙaruwan sun kai kashi goma ko sun kai kashi ashirin randa suka ce sun kai kashi hamsin to an samu karuwa in sun kai kashi sittin an sake samun karuwa in sun kai kashi saba'in an sake samun falala karuwa mai girma saboda haka haka ake kididdiga a yi magana na ilimi inda ake faɗa ma eh, hukumomi abin da ke faruwa a tattalin arzikin ƙasa wannan falalar yushau ya kamata ta shafi sauran 'yan najeriya ko masu sauraron mu don ina jin watakila da yawa mutane kamar har yanzu ba su fito daga irin rayuwa da suka yi a zamanin baya lokacin da akwai kuɗi a ƙasa ba yanzu kamar kuɗin ma ba sa yawo a cikin al'umma yushe wani shawari za ka ba wa mutane ne da alamun mutane ne ba sa bullo da wasu misali in rake kake sayarwa ka hada da wani abu ka ƙara saboda kasancewa akwai matsaloli abu ɗaya ba zai iya taimaka ba wato ba mutane ne za a ba shawara ba hukumomi ne za a ba shawara saboda su mutane da samunsu da duk abin da suke in dai a irin wannan tattalin arziki ne wanda gwamnati ta riga ta yi kuɗi ta kuma aje su take auna kasuwancin mutane to sai gwamnati ta shigo ciki domin tattalin arzikin na hannunta ita ne ta shi yasa kasafin kuɗin yake hannun gwamnati to a ko da yaushe irin waɗannan shawarwari gwamnati muke ba gwamnati ta kula da farashin abin da ake siya kuma ta kula da wasu abubuwa da take na dokoki musamman abin da ya shafi abin da mutane ke amfani da su mun yadda a kare masana'antunmu domin su ci gaba da da yin aiki amma muna da fahimtar idan masana'antun wasu suka koma suna amfani da su suna cutar da mutane to gwamnati ta karya waɗannan mutanen ta buɗo ta wata hanyar ta kawo ma mutane domin mutanen su ne gwamnatin duk inda ta kai ga ƙasa kowa ya talauce to ba wanda zai siyan fa abin da kake saidawa amma idan farashi ya daidai da mutum goma ke iya siya yanzu sai suka zama mutum ashirin za su iya siya saboda farashi ya canza to an taimaki tattalin arzikin ƙasan kenan amma in ga abu amma ya mugun tsada an ce kuma tsadan wai ake so domin wasu su amfana kuma to tsadan zai kure. idan ya kure kowa zai kasa siya in an kasa siya shi wancan din ma nashi zai fita dan shi ma tsadan za abin da yake so tsada za ta zo ta cinye shi shi yasa eh, tsada ta cinye kwangilolin gwamnatoci abin da ake yin shi dubu ɗari yanzu ya zama dubu ɗari uku kaga an kwashe kuɗin gwamnati abin da za a yin shi a miliyan goma yanzu sai ka sa miliyan ashirin to wannan hawan farashin shi ke kwace arzikin mutane kuma kullum mu rinka dura da yawan mutanen ƙasa kuma income ɗin da suke samu nawa ne. Madalla Malam Nasiru da Malam Yushau. Za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka ji muroyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka daidaita mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.